الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبا da من أن اللي littafi mai suna makanul ashmawiyya wato matani na littafin ashmawi wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na masabar maliki a ƙasar misra ya rubuta shine abdulbari al a rufae idan ba manta ba a jiya mun shiga darasi wanda yake magana akan abin da ya shafi limanci ko mun ci gaba da darasi wanda yake magana akan abin da ya shafi limanci a ƙarshe mun tsaya a inda mala yake bayanin cewa idan aka samu liman da mamu to babu laifi idan an samu mamu yana sama da limaminsa ma'ana idan masallaci gidan sama ne da ƙasa ko kuma wurin sallan sama ne da ƙasa sai ya kasance liman ya samu ɗaukaka ko kuma mamu ya samu ɗaukaka fiye da liman da wannan babu laifi amma idan liman ya samu ɗaukaka fiye da mamu idan ɗan kaɗan ne babu laifi idan ya yi yawa ko akwai girman kai da wannan kuma sallah ta ɓaci kamar yadda malam ya yi bayani kuma mun fara da bayanan da malamai suka yi zance mafi inganci shine girman kai a cikin sallah haramun ne amma kuma bai fata sallah bi ma'ana a ce sallah bakalat a sai dai da mutum zai yi sallan da babu girman kai a ciki to wannan shi ya fi kuma abin da aka fi so kenan yana iya yiwa a samu yanayin da wani lokaci za a samu liman yana kan tudu mamu suna kasa inda babu girman kai da wannan ba zai kawo illa a cikin sallah ba a ci gaba da karatu malam yake wa mai shuruɗin ma'amum yana daga cikin sharuɗan mamu idan zai bi liman sallah an yanwuyar iktida a bi imamihi ya yi koyi da limaminsa to wannan niyya da zai yi zai ambace ta a fili ne ko zai kudurta cikin zuciyarsa ce ko kuma zai kasance duk abin da liman zai yi ya yi lokacin da ya ga ya gani da bin liman ya balle wato kenan bai kudurta a cikin zuciyarsa cewa tun daga kabbaran harama har zuwa sallama suna tare da liman ba lokacin da ya ga wuri ya yi wuri zai iya ballewa wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba abinda malamai suke yin bayani a kai shi ne duk lokacin da mutum ya zo zai yi sallah to lalle ya kudurta niyya rukuni ne ko farin amma kudurta niyya ana kudurta ta cikin zuciya ce cewa mutum yanzu ya yunkuro zai yi abu kaza a matsayin farilla ko wajibi saboda Allah ne ya yi masa umarni da yin haka ko kuma manzon Allah ne ya yi masa umarni da yin haka saboda haka idan ya sa wannan a cikin zuciyarsa ya aiwatar da aikin ibada to ya ta yi kuma mun kowane aiki yana da alaka da niyya innamal a'malu bin niyya wa innama li kulli mri'in ma yawa to amma mutum ya furta niyya da bakinsa malamai suka ce yin haka bid'a ne saboda ko da an samu sabani tsakanin abin da ka furta da abin da ka kudurta a cikin zuciyanka to za a yi aiki ne da abin da ka kudurta a cikin zuciyanka ba abin da ka furta ba saboda haka yanzu idan na zo sallah asuba na kudurta a cikin zuciya tun daga gida na na fito ne da niyyar zan zo yin sallah asuba amma da na zo wajen furtawa sai baki ya kwace sai na furta na yi niyyar bin man sallan A azahar ko la'asar ko magariba ko isha'i juma'ana sai na furta wata sallah da ba to babu maganar dawowa baya an samu kuskure da fatan baki in har ka furta domin saboda na fito da niyyar sallan asuba ne sai baki ne ya na ambaci sallah azhar malamai suka ce wannan babu komai saboda me saboda furta niyya baya daga cikin abin da ake nema kai don ana iya samun kuskure ka da wani abu a zuciyarka za ka ambata sai ka ambaci wani abu daban wani a cikin rayuwa ana samun sau da dama shi yasa asliyan ba taba samun manzo Allah ya zo yin alwala ko sallah ya furta niyya a fili ba shi sa malamai suka ce ba za yi ba amma wajen aikin haji manzo Allah ya furta a fili bayan ya furta niyyar neman kafin ya bar ba, sai aka saukar masa da mala'ika ya zo ya ce masa ka ambata ka ce umratan fi hajjin imana ka canza niyya yanzu umra za ta shiga cikin aikin hajji ya za ka ce manzo Allah ya yi tamattu'i ko manzo Allah eh, ya yi abu abin kirani wasu suna ce ifradi da wasu suna ce kirani saboda haka a wajen aikin haji shine za a furta niyya a fili amma babu aikin haji ba aikin haji bane sauran ayyukan ibada a cikin zuciya ake kudurta niyya don haka idan ka zo bin liman sai ka kudurta a cikin zuciyanka za ka bi liman kuma menene bin liman shine sai ya yi aiki sannan ka yi wannan shine bin liman saba masa a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa bi ma'ana ayyukan sallah to sabawa ne ga liman kuma yana fitar da mutum daga cikin layin ko sunan bin liman shi yasa ba sai ka furta a fili cewa na yi niyyar sallan asuba tare da liman farilla ba mutum ya kudurta kawai a cikin zuciyarsa sai liman ya yi sannan ya yi ya san tare da liman yake amma idan ki kadai ne to kaga babu ma hararo liman a cikin zuciyarsa ya san kawai sallah zai yi lokacin da ya gama abu kaza zai yi kaza niyan yara ne su ne waɗanda yake za su shiga sallah suna bin liman in sun bai musu ba su balle su tafi su bar shi wannan niyya ce ta waɗanda yake hankalin su bai cika ba saboda ka ba ita ake magana a kai ba to da malam ya ce sharaɗi ne ga mamu ya yi niyyan koyi da liman malamai sun ce ba sharaɗi ba ne in dai ka kudurta a cikin zuciyanka kuma duk abin da liman ya yi kai shi kenan kabaran arama, sai liman ya yi sayi ruku'u da sujada sai liman ya yi sayi da sauran ayyukan sallah sai liman ya yi sayi sannan sai ya yi sallama sannan kai ya sa malamai suka ce duk wanda ya riga liman kabaran arama? to shi kada yake sallah ba liman yake koyi da shi ba duk wanda ya riga liman sallama to sallansa ta ɓaci dole sai ya jira liman sai dai akwai lalura to sun ambaci kuma lalurori masu ƙarfi wanda za su iya sa mutum ya sallama ya riga liman sallama daga ciki akwai sallan tsoro kamar yadda shari'a ta karanta wannan kenan wala yuftaratu fi haqqil imam amma shi liman ba a sharɗanta cikin haƙƙinsa ba an yanwaya al-imamata yayi niyyar limanci illa bi arba'i masaila sai cikin matsaloli guda hudu shine aka ce sharadi ne liman yayi niyyar limanci ya eh, wannan bayani da malaye shi ma babu tabbas a kai cewa a waɗannan matsaloli guda hudu ko guda biyar da zai ambata cewa dole ne ko sharaɗi ne sai kayi niyyar limanci babu wannan yanzu an kana sallah kai kadai sai wani yazo zai jona da kai wasu suna ganin to a lokacin sai ka canza niyya yanzu kuma ka zama liman babu wanda zai bi ka bi ka kawai in ya ga ya masa shi kenan in bai masa ba ya fasa ya je ya yi da shi kadai ina ba ta gani waɗannan matsaloli guda hudu fi salatin juma'a a sallan juma'a suka ce sharadi ne sai liman yi niyyar limanci amma babu dalili cikin qur'ani ko hadisi ko kuma wani asari ingantacce wa salatin jam'i da sallan jam'i wanda ake yi a zahar da la'asar ko magariba da isha'i wanda za a haɗa. ko da yake ga masabar malikiya abinda suka fi tabbatarwa jam'in magariba da isha'i saboda ruwa ko saboda tabo ko wani dalili ba wai na azan da la'asar ba a halin tafiya ba su cika mai da hankali ga wannan bangare ba abin da suke nufi duk lokacin da za a yi wannan jam'i to sai liman ya yi niyyar liman shi ma wannan babu dalili akai qur'ani ko hadisi ko asali ingantacce wa salatin khawfi da sallan tsoro wanda za a raba mutane gida biyu a yi da kashi na farko idan aka je daidai wani wuri su yi sallama su kama hanyar su tafi ka ga riga liman sallama a nan ya halatta sannan ɗaya kasan su kuma su zo waɗancan kuma su je fagen daga su tsaya na baya a yi sallah da su liman ya yi sallama ya basu ah, su cikita sallah sannan daga baya su yi sallama to a irin wannan sallah ta salatul khawfi mai ashmawi yake sharadi ne mutum ya yi niyyar limanci to shi ma babu qur'ani babu hadisi babu asari ingantacciya kan wannan magana wa salatul istikla da sallar mayewa uzuri ya samu galiman kenan sai ya jawo wani ko ma bai jawo wani ba don zai iya kama hanya ya fita abinsa a cikin waɗanda suke binsa sai wani ya wuce saboda haka shi anan mai wannan littafi yana cikin sharaɗi ne sai mutum yayi niyyar limanci yanzu ya fita daga mu ya koma liman amma babu ayan qur'ani babu hadisi babu asari in ingantacce akan wannan magana wa za da ba'dhum fasl al-jama'ati 'ala al-khilaf fi zalim dhalik kuma malamai sun ce idan mutum yana son ya samu falalan jam'i falalan jam'i ita ce daraja guda 25 ko 27 wanda annabi ya ambata cikin hadisi to idan mutum yana son ya samu wannan falala a matsayinsa na liman to sai ya yi niyyar limanci sannan zai samu wannan falala amma akwai safanin malamai akan wannan magana to duk da haka wannan magana ita ma babu ayan qur'ani babu hadisi babu asali ingantacce akan wannan magana saboda haka yin duk mutumin da zai yi limanci ya san limanci yake yi zai kudurta a cikin zuciyarsa limanci yake yi akwai wuraren da idan zai yi addu'a musamman kafin ya yi sallama zai yi addu'a wa karan kansa to zai yi addu'a wa mutane ne gaba daya tun da yana jagorantar su ne amma baitin nan inda annabi bai ce mutum ya canza ba to ba zai canza ba yanzu kaga idan kana limanci da wanda yake sallah shi kadai in aka zo karatun fatiha iri ɗaya ne ko ul istifta addu'a da ake kafin a karanta fatiha duk iri ɗaya ne babu bambanci da na liman da na mamu fatiha iri ɗaya ne da na liman da na mamu a karatun da liman ya boye amma a karatun da ya bayyana za ka saurare shi sura ma iri ɗaya ne jimala kowa bai ɗauko suran da ya yi masa tunda fatiha kan kun yi ittihadi tunda dole a karanta fatiha amma sura yana iya yi wa liman zai zo ya karanta alamtara a boye sai kuma a boye kana karanta kul ya ayyuhal kafirun bi ma'ana dai an gama sura fatiha za a karanta sura sannan za ku zo ku yi ruku'u abinda zai karanta cikin ruku'u subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim yana iya yiwa kai ma mu kuma lokacin da ka zo ma za ka ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi me yiwuwa wani shi kuma can yana ce subbuhan quddusun rabbul malaikati war ruh kaga kowa yana lafa, to babu bambanci idan da ka ce subbuhan quddusun don saboda kana jin mutane sallah ba can da za ka yi haka ma aka dago sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الارض وملء ما جئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا كما باب بمبنجي فكان اللي من اللي يشوفه اللي من باب بمبنجي جد اللي من يقرا ذا في مرات سلم ما في سبحان ربي الاعلى bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi babu wani bambanci idan aka yi raka'a biyu za a yi zaman tahiya babu wani bambanci tsakanin tahiyan da za ka yi da wanda liman zai saboda haka shi yasa babu wani dalili na cewa sai liman yayi niyyar liman babu dalili kamar yadda yake babu dalili cewa sai mamu yayi niyyan wato koyi da liman tunda dai an san kawai dole ne koyi wannan ba a bukatar sai yi niyya ina ba da gani ba ka wannan shine zance mafi inganci na wa yusahabu masu musahabi ne taqdimu sultani fil imama gabatar da shugaba wajen limanci eh wannan hakika ya tabbata cikin nasin hadisi duk mutumin da ka je hurumin sa to ba kai za ka yi limanci ba shi zai yi limanci idan masallaci ne limamin masallacin shi yake da hurmi sai dai in ya baka izini idan gida ne mai gida shi yake da hurmi sai dai in ya baka izini mai ƙasa idan ƙasa ce mai ƙasa shi yake da izini sai dai in ya baka dama saboda haka idan ka zo masallacin mutum ba za ka yi masa baba kere ba wannan kuskure ne idan ka je gidan mutum ba za ka yi masa baba kere ba wannan kuskure ne sa'annan gidan ka shiga cikin hurumin mutum gonan mutum ko kasan mutum iyakacin inda yake mulki ba za ka yi masa baba kere ba don hurumin ne sai in ya baka ribu saboda ka wannan maganar da malam ya yi tabbas abinda annabi ya ambata ne a cikin hadisi wala ya ummanna rajula wala ya ummanna rajulu rajulan aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada wani mutum ya kuskura ya ja wani mutum fi ne a cikin ikonsa a ƙarshe ce sai dai da izininsa saboda haka lallai duk lokacin da aka zo aka taru za yi shugaba shi ya cancanta idan yana da illa ko yana da targaɗe bai duka sharadi ba ko bai duka ka'idodi ba sosai ya gabatar da wanda ya cancanta ina fatan an gani wannan kenan to rabbul manzil sa'an nan mai gida shi ma ba a wuce gabansa shi ma hadisi ya ambata duk mutumin da ka je gidansa ba ba za ka jagorance shi sallah ba sai idan ya yarda sannan duk mutumin da ka je gidansa kujerarsa da ya saba zama a kai inda har ka gane alaman cewa nan ne wajen zamansa a gidansa na dindindin to bai halatta ka zauna ba sai ka nemi izininsa sai idan shi ya ce maka zauna wajen domin saboda ba mamakin ya zauna wani waje ba zai ji daɗi ba kuma shi da gidansa shi yake da yanci to kar mutum ya yi tunanin cewa ai wani ko ya yi kofi ne a wajen ko menene kofi tsafi ne kuma kafirci mutane nawa ne suka yi kofi yanzu duk sun mutu ba su da amfani ko suna su ma ba a yi saboda haka ya kamata a gane wannan dama mutum zai zo yana kofi ko yana tsafi a lokacin da yake da rai ne Allah ya taimake ki tsabin yana ci ko kofin yana ci kafin kuma ya lalace ya zama baya da amfani kafin ya bar duniya in ya je lahira ma baya da amfani domin kowa ya tuna shi zai ce ai tuwa ne zai yi wahala ya ce Allah ya gafarta masa don ya san tsiyan kafircin da ya shuka saboda haka ba wai don saboda kofi ne ko wani abu makamancin wannan ba a saboda girmamawa ne shi yasa ce takrum haddihi inda yake zama kenan kawai ka je ka kame kai ne kuma mai gidan wallan kuskure ne amma in ya ce maka bismillah zauna a wajen to sai ka zauna a wajen amma in bai ce maka ka zauna ba ko kai waye to ka zauna a gefe shi ka bar shi ya zauna a wajen zamansa a gidansa inda ya saba zama amma ga ga sabanin masallaci masallaci ba wani wanda zai kama wuri a masallaci ya ce nasa ne ko shekaransa ta tsayi ne kuwa ya zaune malami ya rubuta littafi hukumu hajjizil makani fil masjid hukuncin keɓance waje a masallaci nan sai ka ce to nan wannan waje na kale sai yadda kai da ki amma babu laifi don ka kama waje saboda kai ka fi jin dadin zama wajen jingina ne ko wajen shan iska ne wannan babu laifi saboda haka idan ka riga mutum zama a wajen kenan. idan ka sa alama a wajen shi kenan amma in baka sa alama a wajen ba baka riga shi ba ya zo ya ga babu komai sai ya zauna to baka da yancin ka je masa ya tashi don a masallaci baka da wuri na musamman liman ne kawai aka keɓance masa wuri na musamman shi ma ko liman rajibi ne in wani ya riga shi sai dai ya yi hakuri ya zo ya bi mamu yanzu kawai idan ina liman ratibi wani ya riga ni ina ganin mai yiwa ko lokacin sallan bai ba ko ina hanya an shiga mun nan kenan sai in zo mu fasa shigowa ta kofar mamu sai ta kofar liman ko in shigo ta kofar mamu ta baya a duk mutane sai in je yi kafaran harama in tsaya a kusa da yi ce baka isa ba wannan zai masallatan gargajiya sai masallatan gargajiya amma ba masallatan ahalus sunna wal jama'a ba saboda haka babu wani wanda yake da wuri na musamman a cikin masallaci sai lima shi ma a lokacin da yake limanci yana gama limanci shi kenan magana ta kare tun da ba lalura ba ba za ka zo ka jeru da liman ba sai in masallaci ya cika an rasa ina za a tsaya to sai ka zo ka jeru da liman Ka ga kenan ka shiga wurin sa amma ba don lalura ba shi kaɗan sa ne zai sallah Allah ya taimake mu saboda haka lallai abinda malam ya faɗa haka ne musahabi ne a gabatar da shugaba ga limanci idan ya cancanta idan an je gidan mutum kuma mai gida shi ya cancanta ya limanci idan ya cika sharuɗa ɗin shi ya kamata ya limanci idan ya cancanta idan ba su cancanta ba sai su gabatar da wanda ya cancanta sun jaru to anan sai malaye wani istinbadi ya ce ɗan haya shi ya fi cancanta ya ja limanci yi kaddamu alal mali shi ake gabatar da shi a fita wanda ya mallaki gidan wanda yake ba zaune yake a gidan ba wanda ya gina ainihin gidan haya ɗan haya suna zaune a ciki sai ya kawo musu ziyara lokacin sallah ya yi to ba shi zai ja limanci ba duk da kasancewa mallakar ne ba shi ke zaune a gidan ba mai gidan shine ɗan haya shi ya cancanta ya jagoranci limanci idan ya cika sharadin gidan amma idan sun yi kara suka ba da mai gidan suka ce bismillah don kada ya kore su daga gidan hayan wannan babu laifi sai dai kuma duk abin da kai don Allah shi ne take da lada abin da kai ba don Allah ba babu lada a kai فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا yushrik bi ibadati ربه ahada duk wanda yake so ya haɗu da Allah lafiya to yayi aiki babu shirka a ciki sai ya haɗu da Allah lami lafiya ba zan tashi mulki a mashi nan Allah ya samu dace kuma za'ida da fiqh alimanci ana gabatar da wanda yake da ilimin fiqh kuma da fil sa'an sa'annan mai ilimin hadisi kuma da filkira'a sa'an sa'annan sai mai ilimin karatu don ka duba za ga nan kai tsaye ya saba wa yadda annabi ya ambata cikin hadisi idan ana nufin mai ilimin fikihun nan yana da ilimin kira'a yana da ilimin hadisi shi ya bi cancanta a san yaki da wannan daidai ne amma kamar yadda muka ambata sau da dama wani za ka samu fikihu ne zalla to bai iya karatu ba ko in ya iya karatu bai iya tajwidi ba wani in kuma ya iya karatu ya iya tajwidi to bai san abin da zai ɓata sallah ba bai san abin da zai gyara sallah ba komi ga darar kuwa komi muryarsa komi iya tajwidinsa wani kuma za ka samu shi idan ya san hadisi shi kuma bai yi karatu ba to abin da ake so ne, ala son a haɗa ka samu wannan daidai gwargwado wannan daidai gwargwado wannan daidai gwargwado ilimin karatun da ake magana a nan wanda ake nema shine mutum ya iya karatun fatiha da kuma surorin da zai karanta su bayan a karatu mai tajwidi li'anna man lam yujawwid al-qur'ana fa huwa kafir domin duk wanda ya karanta qur'ani ba tare da tajwidi ba to yayi laifi a wajen Allah dun ka tobara ba haka aka wa annabi ba sannan na biyu ilimin fikihun da ake nema a nan shine abin da yake gyara sallah da abin da yake bata sallah in dai ka sani to ana iya baka limanci kaga kenan ba sai ka karanta littafai masu yawa ba ilimin hadisin da ake nufi a nan shine ilimin da yake da alaka da sallah ka san abin da yake gyara ta ka san abin da yake bata ta ba wai sai ka haddace hadisai masu yawa ba wannan shine abin da ake nufi kenan shi yasa kamata yayi a dawo kan hadisin da annabi ya ambata ya ummul qauma أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأقلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء وأقدمهم سنة abinda النبي ya ambata kenan sai ya tsaya wajen limanci ana gabatar da wanda ya الدين شيني كان san idan ba a samu ba sai a gabatar da wanda ya fi sanin wato hadisi idan ba a samu ba sai a gabatar da wanda yake da shekara wanda ya riga yin hijira idan ba a samu ba sannan sai batun shekaru ya fi baya ko kuma kana iya cewa da aka zo ka samu taron mutane dukansu sun cancanta su yi limanci to farko mutum na farko shine ka samu wanda ya fi iya karatu sai za ka fara gaba ta shi idan ba a samu wanda ya fi iya karatu ba sai ka duba a cikin su ka samu wane ne fi sanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai yiwa ka samu dukkan su daidai ne wancan ya san sunnoni kaman guda ɗari wancan ma ya san sunnan annabi guda ɗari sunna ba ba na yakin ibada da ake magana ba ana nufin sunna na hadisi wancan ma ya san ɗari kaga sun zama daidai wa daidai karatunsu ɗaya ne hadisansu ɗaya ne to babban abin da za ka ɗauka ka bambanta su shine sai ka ga wane ne ya fi karɓar musulunci ya riga wajen karɓar musulunci a cikinsu idan ana wannan magana a yanzu mutane sai su yi ta mamaki to ai karɓar musulunci mu mun jima amma wani zai ka samu ya jima a cikin musuluncin jahili ne ka jima din amma jahili ne ko ka yi dara ne da iyayenka wani zai je ce da babansa da wane ne duk ka dai ba sai ka samu jahilai ne saboda haka akan dubi wane ne ya riga musulunci ya riga shiga musulunci in suka zama daidai wa daida sai a dubi waye ya fi shekaru shi yasa ka ga a yanzu da riga shiga musulunci da shekaru kusan shi za a fita wato sun zama abu guda ɗaya in ka samu karatun su iri ɗaya ne hadisan su iri ɗaya ne to sai a duba waye fi shekaru saboda babu yadda za a yi ka haɗa mutumin da yake da shekaru da yawa da wanda baya da shekaru da yawa tunanin su ba ɗaya bane hikiman su ba ɗaya bane basiran su ba ɗaya bane experience din su kwarewan su ba ɗaya bane musulunci ma ya yarda da wannan ina fata an gani to amma wannan mun suka cika duk ka'idodi amma da aka je aka ɗauko sai ga mai shekara 60 sai ga mai shekara 40 amma ke dan shekara 60 din nan har yanzu bai tuba ba dan iska ne <laughs> Allah ya kyauta kalma tana da nauyi ko shekara 40 kuma ya ka zame ki dan dama dama ne to kaga mai shekara 40 ji za a gabatar saboda me saboda in ka cancanta ta wani wuri ta wani waje baka cancanta ba to sai a yi kansu ɗinka Ko shi yasa wannan hadisi ya kamata a zo ko a gabatar da shi kamar yadda yake sun mazaidu fil ibada sannan mai aikin ibada to wani lokaci zaka sa mai aikin ibada zai ka same shi jahili ne fasadun kabirun alimun mutahaddisun wa akbaru minhu jahilun mutanaffifun kuma kuma fitnatun fil alamin azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku babban barna a samu malami dan tabargaza duk mutane da yawa za su koyi da shi sannan ha'ari ne babba a samu jahili mai yawan ibada kun san dalili don nan zai kirkiro bidiya wani lokaci ga shi muna gani sau da dama za ga yin gidan da sallah in aka yi da sallah sai wani ya tafi je can gefen masallaci ko can abin nan ya ji kuma yana sai me kake yi idan ka koma gefe ko ka bude wani littafi kan me kake yi me kake karantawa wanda ya wuce qur'ani ko hadisin annabi me kake yi kai kana da wani abu na musamman wanda kake yi waye baka babanka annabi ne ko a wajen kakanka ka gada annabi ne jahili amma ga rikon addini in wajen daidai ne babu laifi amma matsalar shi ne tun da aka ce jahili ne gaba akwai abin da yake haɗi ne zai mai kike farilla inda tsiyar da keke ba kana kuma duk masu aikin ibada ubbat da aka same su a baya su suka baka addini shine za su kirkiro wadansu abubuwa su yi su nace suna yi mai yiwuwa ana ganin sun samu ci gaba a duniya sai mutane su dauki abin yana da asali sai gana ta rubuta a cikin littafi wallahi sai ka je sai ka karanta qur'ani tun daga farko har karke ka dauko tafsiran manyan magabata tun daga farko har karke kana bi sannu sannu ka dauko hadisai ka bi ka dauki sharhin hadisai ka bi wallahi ba za ka samu zuwa to ina ka samu wannan abin ina aka samu kun gani shi yasa a cikin ta'alimul muta'allim kowa yana karanta wannan littafi a zaure a ka'ida kafin ka dauki littafai ka karanta a zaure sai ka karanta ta'alimul muta'allim tariqa da ta'allum sai an koya maka ladabi don sai ka yi laushi tukuna sannan ba ka ilimi akwai abubuwa da dama da ya kawo su a cikin wanda yake suna da muhimmanci malamai sun rubuta littafai da yawa akan laduba na neman ilimi shine a cikin yake cewa fasadun kabir barna ce babba alimun mutahaddiqun a samu malami ne amma mai barna mai sabon Allah duk wani idan yayi aka taba shi zai ce ai su malam wani su ne kan gaba malam wani ma yayi kun hatsarin kenan kuma Allah ya haramta ko manzon Allah ya hana wa akbaru minhu amma wanda ya fi shi barna jahilun mutanassifu jahili wanda ya rike addini kankan shi kuma zai mai da musahabi farilla abinda ma a shi kuma zai girma ma sai mai shi da yanzu abinda yake fama da shi ke huma fitnatun fil alamin azimatun liman ma fi dinihi ta masa su fitina ce a cikin addini mai girma amma gawa ga wanda ya yi riko da su wajen addininsa yake koyi kama ya za ka yi gani sai ka saurari ثم زائد في العبادة ثم المتن في الإسلام ثم ذو النسب ثم جميل الخلق ثم حسن الخلق ثم حسن اللباس ومن كان له حق في التسليم في الإمامة ونقص عند درجتها كرب الدار إن كان عبدا أو امرأة أو غير آلف مثلا فإنه يصحب له أن يستنيب man huwa alam min wallahu a'lam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu iko aiki da shi abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daga lokaci yayi yasa na tsaya a amma mutane suna son a rinka yin zuko ba sai mu yi fassara mu rinka yin zuko mu da cewa da sauki ne kusan ko karatu ma wajen daukan karatu akwai zuko akwai karfi ko ba